tsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai alli daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin wani irin tarbiyya ya kamata iyaye su bai wa 'ya'yansu domin kada a rika amfani da su wajen yin ayyukan asha ko kuma ta da zaune tsaye? Abin da za mu duba kenan a yau, kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya samar mana ra'ayin wasu daga kanan dabo kamar haka. A sunana Awolu shugaban unguwa. Hanyoyin da nake gani za a bi wajen gyara tarbiyyar yara a wannan zamani. Ita damar tarbiyya gaba daya ta aiki ne na bangare uku wanda yake iyaye malamai da kuma al'umma. Iyaye za su riba da tasu tarbiyyar a gida ne. sannan kuma su malamai a lokacin da aka ce yaran nan sun dawo wajensu a makaranta su ma su ba su tasu nasu bangaren sannan kuma al'umma wato ma'ana yara sun baro gida ba su kai makaranta ba a nan a lokacin da aka ga yaro ya aiwatar da wani abin da ba daidai ba to a nan ne kuma al'umma za su shigo su cika nasu ba wai tunanin cewa ɗana ne ko ɗan ɗan uwana ne ko na san shi ko ban san shi ba a'a mu ɗauka a matsayin al'umma ne in yayi ba daidai ba a gyara masa ta haka nake ganin tarbiyya in dai kowanne ya cika wannan bangaren su to insha Allah tarbiyya za ta yi daidai sunana ɗan kaka Muhammadu eh to abin da yake akwai kai mai gida kai ne za ka kula da uwar yaran nan ita kuma uwar yaran nan ta kula da yaran nan idan ta kula da yaran nan to tarbiyya za ta samu amma kai in baka kula da matar matarka ba to ita ma ba za ta kula da 'ya'yanta ba kula kamar ya baba hmm? to kamar abin da yasa kamar kai mai gida in ka kula da iyalinka to lallai uwar yara za ta kula da su ta koya musu tarbiyya yaran nan su kula da tarbiyyar nan da uwan nan take nusar da su kai kuma mai gida ka nusar da uwa ta su da tarbiyya in ba ka bi da ita da wannan tarbiyya ita ma ba za ta bi da 'ya'yanka ba idan kuma har ila yau ka bi da ita ka bi da ita wannan tarbiyya to duk yanna aka yi aka juya aka dawo duk abin da ka gaya mata za ta yarda da shi amma in ba ka yi in ka gaya mata ba za ta yarda da shi ba to haka 'ya'yanta za su yi sunana tijjani ma'aju aujara a takaice ita magana tarbiyya magana ce mai faɗin gaske to amma a dunkule dunkulewa shine iyaye su a karan kansu zama nagari su zama nagari sannan kuma duk abubuwan da za su yi a gaban 'ya'yansu ya zama na ce suna abubuwan da suke masu kyau dan yayansu in sun taso suna suna kwaikwayon su ne kai tsaye abin da suke yi suka ga ana yi a gidansu to da shi za su taso wannan shine a takaici na kenan duk abin da ka san cewa ba za ka iya yin sa a gaban ka ba misali ga mata ka kauce masa kai kan ka san wannan abin ba da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa menene da'a sai ce da'a shine abin da zuciyarka ta natsu a kansa amma sai sahabbai suka tambaye to ya rasulullahi menene abu wanda yake al'ithim ma'ana abin da yake zunubi ko kuma abin da yake mara kyau wanda ba tarbiyya kenan a cikin sa sai ce abin da ya kai komo a cikin zuciyarka sannan kuma kake kyamatar mutane su ganka kana aikata wannan abin to da duk wani abu da ku iyaye kuka san cewa idan kun yi ba ku so ƴaƴanku su gani to ya kamata ku kiyaye sannan a karan kanku magana ta farko fa shine ku ku zama nagari sunana ali yusuf kakaki wato hanyar da iyaye za su bi domin tarbiyyantar da 'ya'yansu hanya ɗaya ne ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu cewa mu tarbiyyantar da mu abubuwa guda uku na farko karatun alkur'ani da san manzonmu da kuma ahlul baiti in muka dora su akan wannan koyarwa na alkur'ani da manzon Allah da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani bayan shi a ra'ayi wannan shine sako tabbas to a mu'amala fa misali a mu'amalance to mu'amala duk da ta lalace yanzu iyaye abin da ya kamata su duba wajen tarbiyyantar da yayansu ala kulli halin su rinka dubawa daga safe zuwa rana zuwa yamma wani ya hali yaro yake ciki ba a bar yaro sasakai ya rinka yaro ya je makaranta ya dawo an duba halin da yake ciki wa suwaye abokan shi da suwa yake hudda sunana malam Muhammad Aliyu eh, to kasan iyaye hakkin su ne tarbiyyar yara ta tashi da tarbiyya tun daga gare su tun yaro yana karami aka yi dora shi akan hanyar da ta dace kafin ya san wani abu ma kafin ya ma san me zai fara zuwa ko makaranta ko na nan ka dora shi akan wani jadawali daban amma ka san yanzu sha'anin tarbiyya yana da wahala kai kana gida kana ta famar tarbiyya in ka fita waje baka nan kuma yaran samu wata mummunar tarbiyya daga baya to amma abin da ke kawo haka ga iyaye su duk da sakace na ga iyaye yaro ya tashi da tarbiya ko kuma in ka ga yaro ya tashi ba tarbiya to shi ma wanda ya tarbiyancar da yaron bai sami kyakkyawar tarbiya ba suna na shamsu mai shadda wato ni shawarar da zan ba wa iyaye kamar misali magidanta kamar mu hanya ce guda biyu na farko dai mu duba Allah mu rike Allah sannan nauyin mu rike sana'a shi yaro kullum abin da yake da bukata shine duk bukatunsa idan ya kawo su na makaranta ne na yau da kullun ne ya sutura ce dan abubuwan da yake gani a makota idan an yi kokarin kana sana'a ka rike ka to na tabbatar da cewa Allah da ana dauki masa wannan ana kula da shi ana kula da tarbiyyar mahaifiyarsa shi ma ana kula da tarbiyyarsa na tabbatar da cewa za a samu ingantacciyar rayuwa hanya ta farko kenan hanya ta biyu kuma makarantun da muke dauka muke kai yaran mu lalle ne wajibi mu duba ingancin makarantun sannan mu inga ingancin malaman kaga da a baya zaka ga malamai za su koya yara tarbiyya sannan su koya musu ilimi amma yanzu me ilimin yawanci kadai suke koyarwa ba tare da tarbiyya ba don wani lokacin ma idan ba kula da tarbiyyar makarantun da za ka je ka kai ɗanka ba to a nan ma sai an samu lalacewar tarbiyya sannan kuma me mu dinga kula da kai komo ɗinsu yaran nan ƙanana dole sai ana da domin a yanzu ta kai matsayin da wayansu yaran ma ƙanana ne zaka su suke lalata yara ƙanana sunana Musa Danzariya na farko dai daman Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴan ne domin kamar yadda ake cewa an baka kiwace su ka tarbiyyar da su kai wasu abubuwa to abu ne wanda yake zama kalubale gaskiyar magana akan fi samun matsaloli daga iyaye ne na farko su kansu iyayen tun daga yanayin auren da yanda har ake zuwa Allah ya azurta ka da ƴaƴan wato mutane suna daukan wasa ba su ma sanya ya ainihin hakkin Allah yake ba na farko abin da ke ba'a alƙawari duk mutumin da aka ce Allah azurta ka da na farko dole da ya san cewa cinsa da sansa da wahalarsa da tarbiyarsa kai kana da damar da zaka iya ɗauka wannan dalili yake sa ɗanka ba zai tafiya wace wace ba kuma ba zai mu'amala da yaran da suka fi karfin iyayen suka fito ba amma tsabar matsalar da ake samu shine za ga yau a gida shi kansa uba ya nuna lusari ne shi ya nuna shashasha ne shi ma'ana abin da nake nufi ba zai iya daukan tarbiyyar ƴaƴansa da gudanar da hakkin ƴaƴansa ba ta abin da za su ci sai ga sai kama kame an bar wa mata su suke daukan ɗawainiya har ma ƴaƴan sun gane cewa iyayensu maza wato su ba abin da suka iya yi sai mata to ka ga harka ta tarbiyya ga aka ce mace za a zuba idanu to gaskiyar magana dole irin wannan matsalolin su faru sannan babban abin da ke faruwa shine shi kansa tarbiyya ta addini in ka ba wa ɗanka wadataccen tarbiyya ta addini tun yana karami ka nusar da shi Allah da manzansa wannan yana taimakawa wajen gudanarwa da shi kansa dan in ya zo tarbiyyarsa ta yi kyau ya zama su kansu iyayen kai ma ka ci gajiyan abin da ka tarbiyyatar sunana isa bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki na farko dai yaro ka koya masana'a lokacin da yake karkashin ikon kai daga shekara shida zuwa goma sha hudu ya zama to ka haɗa da wata sana'a wadda zai rika koyo ba sai ya girma ba sannan ka ce koyi sana'a kuma ya zama to kana bibiyan yaranka a kullum yana kusa da kai kana tambayar sa me yake faruwa ka zama abokinsa ba ka zama kullum ya ta buga kuɗi ka ta makaranta ba gashi kaza kaza amma ba abokinsa baka koma gida da wuri baka ma'amala baka komi da shi baya ganin ka ya sai tarbiyya tarbiyya da

a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari da ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara jimmai alice daga birnin washington dc nake muku fatar alheri a huta lafiya zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya eu com